والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لا هي طالب العلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أبن أكا أنبتا دقاء الشيخ Muhammad bin Ibrahim Allah ya masa rahama muftin shi ne wanda shine muftin biladin Saudiya eh shine mufti na garuruwan Saudiya a zamaninsa. yana nuni akan karfansa a wajen wajen akida wa salamati duk da yana nuni karfin shi yadda yake yanke hukunci kai tsaye a bayyane sai sarrafa an sala ala mubtadi ta inda ya juya daga yin sallah a bayan ɗan biri'a in sarrafa ya juya ya ƙi yin sallah a bayan ɗan biri'a a kan ɗan biya bayan ɗan biri'a a gani ya juya daga yin sallah a bayan ɗan biri'a ba yin sallah gare shi in sarrafa an salat alaihi ya juya daga mai sallah ɗan biri'a in ya rasu shi baya masa sallah a yi nan kawai su hakanan ma sallah a bayansa ma shi ne min babi aula tun da ya mai sallah da ya rasu ashe yin sallah a bayan shi min babi aula ah, shi ya fi dacewa mutum ya yi taka tsantsan daga gare shi ah, idan ya kasance bid'ansa bai kafirta mutane ne lallai sallah a bayansa tare da sanin bid'antuwansa tare cewa sanin cewa a ce zira, bai inganta inda ya tabbatar bid'a ya kafirta mutum to samsam bai halarta a mai sallah in ya rasu sannan samsam baya halarta ya jagoranci limanci a bishi idan ya zama to bini an bai zan kafira ba yauwa malamai sun yi sabani a kai inda bini bai zan kafira ba wasu malamai suna ganin in kai sallah bayan shi bai yi ba wasu na ganin in kai sallah bayan shi ya yi a gani a masu jafa ya likta da ya tafi imamin sun mata bayyana annahu kafirun au sa mushkil au fasikun bijari yi au kaza a kaza a ada salata abadan a gani to daga masu wannan fahimta suna ganin in fasiki yayi limanci limanci bai yi ba To amma abin da ya fi inganci zan fatawan malamai in fasiki yayi limanci dan a yi limanci amma an bai kafirta shi ba limancin yayi a tunda shi karan kansa idan ya yi sallah shi karan kan sallah ta yi misali tun da in karan kansa ya yi sallah sallah ta yi ashe kenan inda zai limanci mutane ma limancin ya yi sai dai ya kamata shi mai biri abu fasika ya kamata a yi sallah bayansa amma ba sallar ta yi in haka yi amma na zukira an ah, sahal abdullahi a tusturi abinda aka ambato daga sahal bin abdullahi tostori la biyu, akal albaitati lil mutane. wanda baya halatta cin mushe ga dan ba baya halatta cin mushe ga dan biriya. wato ma'ana yana ganin dan biriya in ya shiga cikin halin la haula wala quwwata illa billah ya shiga cikin hali ya matsu yunwa ya kusan kashe shi kasa a ƙa'ida yadda fatawa yake idan mutum ya shiga cikin wani hali ya nemi abinci bai samu ba ya buga ya buga bai samu ba ya ga yunwa ya kusan kashe shi an ce an halatta mishi ya ci mushe wannan cin mushe min babi a zarurat tubihul mazurat an gane wani hu yauwa tutun da dai yanzu lalura ne ya kama shi yana cikin tsananin yunwa yana ya ga mutuwa kusa an halatta mai amma sahal bin abdullah a tusturi shi yana ganin cewa shi mutumin da yake dan bid'a a mufassika ko mukazzira shi ko da zai mutu ba halatta da cin bushe ba an gane sai dai ya mutu da yunwa din wani farra ila zalik ko da ya matsu zuwa ga haka ko da ya shiga cikin halin niƙasu in kana hada mubtada kafir an gane wannan idan ya kasance wannan dan biriya kafiri ne to lalle ba a halatta mai a wajen Allah cin bushe. wala aqlal ah, muzakkata eh ko kuma cin duk abin da ya yanka li qawli ta'ala li qawli Allah ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce laysa 'ala alladhina amanu wa 'amilu salihati junahun fima ta'im wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da wani laifi cikin abin da suka dandana da sharadi idan sun ji tsoron Allah sun yi imani kuma sun yi aiki mai kyau sannan suka ji tsoron Allah suka yi imani sannan suka ji tsoron Allah suka kyautata an laisa alal ladzina amanu wa amilu salihati junahu wa inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi kima da imu amma da sharadin idan mata ba su da laifi cikin abin da suka ci suka dandana da sharaɗin in sun ji tsoron Allah sun yi imani sun yi aiki da kyau yanzu mutumin da yake ma'abucin biri a mukaffira shi ya shiga cikin wajen za mu sanya shi daga cikin izamar ta kawo amalu wa bil salihati to mutumin da yake da biri a mufassika shi ma yana da takawa akwai takawa tare da shi babu to da babu kenan ba a halatta mai cin mushe ba ko da zai mutu da yunwa na mace ce wa liƙauri ta'ala da kuma da Allah ke cewa ka ce musu wane ne ya haramta kwalliya na Allah wanda ya fitar wa bayinsa wane ne ya halarta wane ne ya haramta arziki mai daɗi kayan daɗi arziki mai daɗi wane ne ya haramta shi na kulhiya lillazina amanu fil hayatid Ka ce musu su wa'annan kayan kwalliya na Allah din da arziki masu daɗi ka ce musu na masu imani ne a wannan rayuwa ta duniya wato musamman maran ran tashin kiyama an ce kulliyar da zai na amuru ba wayannan abinci masu daɗi abinci masu tsarki da kuma kayan kwalliya na masu imani ne a nan rayuwar duniya kinatar da na masu imani ne idan kafiri ya amfani da shi ya halatta gare shi idan ya amfani da shi ya halatta gare shi an ce na masu imani ne a nan rayuwa ta duniya daga ce musamman ma gobe kiyama dalla sai wannan ya nuna cewa lallai arziki mai dadi arziki mai tsarki da kuma kwalliya allati wanda Allah ya fitar wa sa laysa khalisan zaman to mai tsarki ba ga wanda ba mu'mine ba gobe kiyama yuhasabuna a za a yi musa hisabi me yasa ya kuka yi amfani da shi ka san kai fasiki ne ka kai ne waye baka damun yin amfani da kayan kwalliya na Allah waye baka damun yin amfani da arziki mai daɗi arziki mai tsarki idan idan ya zama to bid'a shi bai kafirta mutum ne fa na mu ko muna cewa muna cewa baya halarta a gare shi ya ci mushi idan ya mutu in ya shiga cikin halin da wala zaka inda baya halarta wato wato yayyan ko baya halatta ya yanka ga ainihin zaɓin kansa lakin na kol to min bid'ati sai za mu ce mai ka tuba daga bid'anka ka tuba daga bid'anka bai kafirta mutane wa kul kama ya'kul mu'minun sai ka ci kamar yadda mu'mine ke ci amma yanzu dai baya halatta wannan shine istinbadin da Sahal bin Abdullah at-Tusri yi. to ya wannan istinbadin sai ba ke in ya fada cikin biri a kenan shi dan biri a kenan sai ya gudu amma dai a cikin biri a shi wani wani wani abu wani biri a sai akwai biri a cikin shi ba yawanci gaba ɗaya biri a ne na in zai da maulidi wani gari kaga biri a fitar da shi ko zai zama bida'u ko zai yi sarakan uku ko bakwai zama wane ne ya ce mutum ya tafi tafiya na sabon Allah in yana jin yunwa kuma ya bari ya mutu bayan cewa an fi kofin sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar sabi sabilillah kan ku jefa kawo ku zuwa ga halaka birki malam kuma kai magana eh an gani shi abun halifa a mazhabansa duk sabon Allah da mutum ke yi idan kasar ya kama shi zai kasar sannan idan yunwa ya kama shi hukuncin da ya hau kan musulmi ya hau kan mumini shi ma ya hau kan shi shi ma idan lalura ya kama shi ya ci mushe zai cin yadda zai mutu an gano wannan hu amma shi zal yana ganin cewa zahirin wannan aya ya nuna haramun ne shi kenan laifi biyu ga an shi ga kuma cin abin daɗi wanda Allah ya ware ga mumini ne shi ba mumini bane shi tunda shi ba mumini bane waye ba shi daman yin amfani da kayan muminai tunda an ce kayan qul hiya lil ladzina amanu bil hayati dunya kace na masu imani ne a cikin rayuwar duniya kuma khalisata yawmal qiyama musamman ma ran tashin kiyama na'am na'am na'am kai duk alaiha بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعجبني بهذه المناسبة abin da ke bani sha'awa a wannan munasaba din mimma kuntu qara'tuhu fi ma yata'allaq bi ba'd al-jihad abin da na kasance na karanta shi a cikin abin da yake da alaka da wasu sashen masu gudun duniya da wasu sashen sufayi na filu fi eh wato wala ufilu fi zalika ba zan tsawaita ba a cikin wannan wato kissoshin sufayi yana da yawa yana da ban mamaki za'amu anna ahadakum kharaja sa'ihan wato sun raya wai ɗaya daga cikin ya fita yawon buɗe ido ko ya fita magana ya fita ainihin ya fita misalin yawon ƙara imani sukan tafi doron ƙasa wanda je ƙara imani afalam yasiru bil ard fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw yanzu ma'una biha ku fahimta wani ayi saboda haka sufi yakan fita waye je duniya yana kallon halittun Allah don ya kara imani to wata ran wanda daga cikin sufaye ya fita siyaha wato yana tafiya a doron ƙasa babu guzuri kawai sai ya fita ya tafi siyaha ba guzuri tare da shi sai al'amari ya kai gare shi har ya zamanto saura kiris ya mutu da yunwa ya kusan mutuwa da yunwa shi wannan sufi din fabarat lahu min ba'idin qarya sai wata alƙarya ta bayyana gare shi daga can nesa fada ilaina sai ya tafi wannan alƙarya din kana yau yau juma'a ya kasance wannan rana ranar juma'a ne na wa huwa bi za'mihi kharaja mutawakkilan ala Allah shi ana shirayawan ya fita yana mai dogaro ga Allah subhanahu wata'ala kun gane ai hmm. shi wannan fitar da yayi ya fita ne yana mai tawakkali ga Allah idan ah, eh, kare ya warware a irin nasa rayawa don kare ya warware ainihin tawakkalinsa wanda yake rayawa don rayawa yake yi wai yanzu baya so ya warware wannan tawakkalin amma gashi ya kusan mutuwa da yunwa idan yace jama'a dan Allah ina jin yunwa a taimake ni ya warware tawakkalin shi baya so ya warware wannan na'am na'am lam yuzhir lam yuzhir shakkahu li jumhur alladhi fi masjid eh wanda baya so ya warware tawakkalinsa sai ki bayyana da shakhsiyarsa sai ki bayyana da shi shakhsiyar zai bayyana da kanshi game ga Allah alil jumhur alladhi fi masjid eh lam yuzhir nafsahu li jumhur alladhi fi masjid bai bayyana da kanshi ga taron jama'an da ke cikin masallaci ba a gani wani ya zo ya fito ya nuna mutane shi nan ko da bai yi magana ba shi tufin in ya nuna mutanen masallaci cewa ko shi fa yunwa zai kashe shi ko kuma ko da yi turu ma in dai ya bayyana da kanshi suka ganshi to shi yana gani ya warware tawakkalin shi ko inna man tawa ala nafsihi tahta al-minbar kawai sai ya ya takure jikinsa a ƙarƙashin mumbari ƙasan mumbari ya takure jikin shi Sai kai rayuwar shirbiya wai don kada kowa ya ga alaman shi to hajji su nafsahu wato sai dai yana ta zancen zuci shi wani bawan Allah yana ta zancen zuci yuhi su bi ko zai iya yiwa wani ya hango shi yana sa ya Allah ka taimake ni ni ba zan iya bayyana da kaina ba amma ya Allah ka sa wani daga cikin mutanen masallaci ya hango ni fa hakaza khatabal khatib khutbatan haka nan mai hudu ba ya gama hudu ba nan tas wallahi yusalli ma'al jama'a an gani shi wannan mutumin ya takure kanshi ba ka duba matsalar sufaye wato ya takure kanshi wai dan kare yayi roko a nan wajen bai yi sallah tare da jama'a ba aka yi sallar jam'i ba shi to nan ina sufanci ina tsoron Allah an yi sallar jam'i kana masallaci an yi sallah tare da kai na kuma tafi ne fito ya sallah mai kasar na'am to bayan liman ya gama hudu ba ya ida da sallah sai mutane suka fara fitowa suna fitowa zura fatin wa gudana suna fitowa jama'a jama'a ɗaya ɗaya kuɗe ɗaya suna fitowa daga kofar masallaci hatta uh, sha'ar sha'ir wajen har ya zamanto mutumin ya har wani mutum ya gano shi har sai mutumin ya gano shi cewa shi mutumin ya ga alama a jikin shi mutumin ya ji a jikin shi cewa masallacin kada ya kulu minan nan ya kusa ya wofinta daga mutane an kusa a watsi a bashi sun kuma an watsi a bashi za a kulle masallaci ya san mutuwa zai yi a lokacin nan za a kulle ƙobobi wahidan zai wanzu ya zama to shi kadai a mazallaci ba kowa ba abinci ba abin sha to zubi yana jin tsoro ka kulle shi ba abinci ba abin sha ya ta nahana eh babu abin da ya yalwace shi ba sai ya gyara murya kawai nan take da ya za a fita sai dan gyaran murya an an an a gare na'am Eh, ya da suka halattu yana so ya tabbatar da samuwansa ga wanda suka halattu waltabata ba'dun nas sai wasu sashen mutane faltabata ba'dun nas sai wasu sashen mutane suka waiwaya da ya gyaran murya duhu فوجدوه قد تهونا كأنه عظم suka gadi ya canza suna kallon shi ya canza yadda ka san kashi saboda yunwa da kishirwa ya zama to kwarangwal sai suka ɗauke shi suka agaza mai da suka gashi wannan hali suka ɗauke suka gashi ya zama kwarangwal suka ba shi abinci suka agaza mai wasu alubu man anta ya rajo sai suka shi wane ne kai ya kai mutum yace ni mai gudun duniya ne mai tawakkali ga Allah kaga tun anan wajen ma za ka gane cewa akwai jahilci tun anan ma ya faɗi warwar ni yanzu zo ga jama'a assalamu alaikum dan Allah jama'a ni ne mai gudun duniya ni ne mai tawakkali ai faɗin wannan magana kaga akwai wuta a cikin shi to wannan yana daga cikin mafi wato wadalolin sufai da yawa suna so su nuna sun san addini amma kuma babban matsalar su ba su san fikihun addini ba sai su ta kura-kurai. to a ina aka samu za ka yi tafiya ka yi tafiya ba guzuri bayan manzan Allah ya nuna manzan za mu yi tafiya a tare shi guzuri an gane wannan ku to ga tun nan za ka gane akwai matsala E, wai wane ne kai ko nauyi baya shi wai ni ne mai gudun duniya ko ni ne mai tawakkali qalu kayfa takunu mutawakkil ala Allah suka ce yaya za a yi ka zama to mai tawakari ga Allah mai dogaro ga Allah alhali ga shi nan ka kusa ka mutu da ka kasance mai dogaro ga Allah da ba kai roƙo ba wannan roƙon da kai ya nuna kai ba mai ba bane ga Allah wala man الناس إلى وجودك ولما نبعث الناس إلى da baka sanar da mutane haka yi gyaran murya ka nuna musu kana nan ba ina aida sai ka dogara ga Allah kai shiru har a kulla masallacin haka da Musa bi zambi bitana hannu an ga da baka fadakar da mutane zuwa ga samuwanka ba da gyaran murya har sai ka mutu da zunubinka inda daga sai kake na'am hada misalu ila ma yuaki bihi misal hada wannan shine misalin abinda misalin wannan hadisi ke kaiwa zuwa gare shi ka cira daga cikin qur'ani abinda ka so kuma saboda abinda ka so والخلاصة أن هذا الحديث لا أصل أتكيش لي وأن حديث كباش لا أصل حديث النام ضعيف جدا فأنا لا أصل له الجزء آه. الخامس استسلام بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا نبي الاستدلال بالسنة كما وجه هذا حديث من صلى الله عليه وسلم لهم أدلة كثيرة من السنة نذكر منها سنة دليلي دي يوا daga cikin sunna zamu ambata daga cikin za akwai hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda qala amartu imra'atan amarat amarat imra'atu Salma al-Juhani na'am matar sinan bin salma aljuhani ta yi umarni ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle mahaifiyarta ta rasu alhali ba ta yi aikin hajji ba ya za a yi an ummiha an ta wuce anha shin yana isan ma mahaifiyarta ta yi mata aikin hajji shin ita yana ɗin sama mahaifiyar ita ɗiyar ta yi mata aikin hajji ala ce na'am ya ce eh yana isa da a ce mahaifiyar ana bin ta bashi sai ta biya bashi suna fatan gani da a ce mahaifiyar ana bin ta bashi sai ita yarinya sai ta biya bashi a gare shi a gare ta shin wannan bashi da aka biya ba zai isa ma'uwar ba Kamar an ce eh zai isa ma'uwar sai annabi to ta yi aikin hajji ga mahaifiyarta. a gari kamar yadda in ana bin mahaifiyar bashi in diyar ta biya bashin yayi ko bai ba to shi ma zalika ai aikin hajji kamar Allah Allah ne yake bin mahaifiyar ne yana bin mahaifiyar bashi to saboda haka diyar lalle ta rama wannan bashi ta biya wannan bashi ga mahaifiyarta ta yi mata aikin hajji na'am wajen da istidlal bi hadha al-hadith wato wajen istidlal wajen yin kafa hujja da wannan hadisin an sa dainin layi ta'ala ala dainin adami lallai annabi sallallahu ya yi kiyasan bashin Allah ta'ala akan bashin dan adam na fi anna kullu minha cewa kowanne daga ciki ana rama shi ga matacce jami'i fi kullu biruma menene jami menene abin da ya hada su me wajen shabahi a ganin wajen shabahi shine kira Jami. menene abin da ya hada bashin da dan adam ya da kuma aikin hajji wanda za a rama wa mahaifiyar bashin da dan adam ya wanda ana bukatar a biya da kuma aikin dan aikin hajji da za a rama wa mahaifiyar ana bukata a mata wannan aikin hajji me alakan su eh da a za a biya ga mamaci me wajen shabai me jami abin da ya hada su abin da ya hada su ne bashi fi kullu bil umma a cikin kowanne bashi ne ya haɗa su bashi a kowanne wa hadha ainul qiyas wannan shine ainihin qiyas an gane da irin wannan da irin wannan dalilai aka yi raddi ga mazhaban zahiriya mazhaban Abu Dawud az-Zahiri da irin su Ibn Hazmin al-Andalusi az-Zahiri wanda su suna ganin qiyasi qiyasi bai halarta ba cewa babu wanda ya fara qiyasi a duniya sai shedan in ji su an gane to ga wannan hadisi manzo Allah ya yi kiyasi ko ya faɗa abu daidai da yayin da hankali zai dauka mahaifiyarki ana binta bashi na kuɗi kin biya kuma wannan bashin da kika biya kin dauke mata nauyi to kazalika aikin haji da ake biyan mahaifiyarki idan kin mata aikin ma aikin haji kamar bashi ne idan kika rama mata idan kika mata aikin haji kamar kin biya wannan bashin da ake binta ne na aikin haji sai manzo Allah wa haza ainul qiyas wannan shine ainihin qiyasi na biyu hadisin abizar al Allah ya kara masa yadda lalle wasu mutane daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma abuta wadata sun tafi da lada suna yin sallah kamar yadda muke sallah suna yin azumi kamar yadda muke yi suna yin sadaka da raran dukiyoyinsu suna sadaka da raran dukiyoyinsu to sai manzo Allah alaihi sallam ashe ku Allah ba ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi kuma kuma talakawa ai Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi nabi kulli tasbihatin sadaqa lalle ga kowane tasbihi kowane tasbihi fa sadaka ne kowane tasbihi akwai sadaka tare da shi kullu tasbihatin sadaqa kowane kabbara akwai sadaka in baka da kuɗin yin sadaka kullu tahmidatin sadaqa kowace hamdala alhamdulillah mutum zai faɗa akwai sadaka sadaka ne kullu tahlilatin sadaqa kowane hailala la ilaha illallah sadaka ne wa amrun bil ma'ruf umarni da kyakkyawan aiki shi ma sadaka ne hani daga mummunan aiki sadaka ne dangane da jima'in ɗayan ku ba mutum ya taki iyalansa shi ma wannan takan iyalan sadaka ne shi ya rasulallah shin zai yi ɗayan mai biya bukatansa ɗayan mai zakke wa sha'awarsa kuma ya zamanto yana da lada a kanta mutum ya zakke wa sha'awarsa kuma ya zamanto yana da lada zai yi sun sabai sun yi mamaki ai idan mutum ya saki iyalansa ya yi alaƙa na aure da ita ai wannan shi ya ji daɗi shi ya amfana ko ba gaba fa'idan ya koma gare shi ta ai abin ya mai yawa ga shi fa'ida ya dawo gare shi sannan kuma ya samu lada wannan istifam da sabbin ta yi na litta'ajjub ne a yi ati adina shawatahu wa yakunu da gurbiya ajr a gani al-istifham hula limaza shin zai yi ɗayan mai zake wa sha'awarsa kuma ya zama yana da lada abin ya ba su mamaki wala ra'aytum law wada'aha fi haram sai manzo Allah ce to shin ba ku gani shin me za ku ce da shi wannan bawan Allah ya sanya wannan biyan bukata ya sanya sha'awarsa da ya sanya sha'awa cikin haram da ya samu zunubi a cikin kuma da bai samu ba haka nan idan ya sanya ta cikin halal to ya zama to yana da lada idan ya sanya ta cikin halal ya zama mai yana da lada idan mutum ya yi zina kaga in mutum ya yi zina ya sanya sha'awar cikin mai haram ya yi zunubi kuma ba to shi kenan da zai juyar da wannan abu sai ya sanya sha'awar cikin haram a cikin halal to ya samu lada to malamai sun yi tambaya a nan wajen mutum in yayi alakan aure da matan shi amma a zuciyar shi shi bai yi niyyar cewa ya yi auren nan saboda Allah bane eh, kawai shi ya yi aure ne kawai a zuciyar shi babu tunanin Allah a cikin auren babu tunanin na yi wannan auren na jaɗin dokan Allah kawai shi ya gama shi ne yana sha'awa kawai ya aure ta kai bil hasali makila zane yake da ita da daga bayan shawara bari su yi aure dan jama'a su gashi da mutunci ba wajen wani abu ba shin akwai lada akwai lada kan wannan sai wasu ganin dan mutum ya yi aure ba tare da ya yi niyya na cewa na yi aure don neman yardan Allah ba na yi aure don bin dokokin Allah wajen nisantar haramun mabe da lada an gane wani ku amma wasu na cewa kaga ku duba misalin ciyar da iyali shi idan mutum ya ciyar da iyalinsa babu niyya kawai shi ya ciyar ne kawai garin damar shi ba wai bai za Allah cikin wannan ajandar ba babu Allah cikin amus din shi ya magana ciyarwa kaga hadisin hadisin wannan sa'ad bin abi waqas din nan innaka an tutika nafaqatan tabtaji biha wajha Allah illa ujirta biha ko illa ujirta alaiha hatta ma taj'al fi kamratika lalle kai idan ka ciyar da ainihin ciyarwa kana neman yardan Allah da shi kana neman fuskan Allah da shi face an baka lada akan wannan ciyarwa za a baka lada ne kai in kana neman kana neman mai dukkan Allah da shi ka ne saboda Allah za a baka lada har abin da kake sanyawa a bakin iyalinka in dai ka yi shi saboda Allah za ka samu lada an gano wani ku yauwa can da aka shaidin nan uhilla lakum lailatu siyam arrabtu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alim Allah an da kuntum tartanu na anfusakum fataba fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum ko haka na an ce yanzu an ba ku dama ku rungumi iyalan ku yi alakan aure da su ku nemi abin da Allah ya rubuta a gare ku ashe Allah ne ya rubuta ku yi auren idan mutum ya yi auren ba tare da sanya Allah a cikin amutsin shi ba bai da lada amma wasu na ganin cewa ai kame wanda ya yi daga sharri ya bar aure ko koma zina akwai masu ganin ko da bai yi niyan samun ladan ba bai yi niyan dan Allah ya bayan samun ladan ya bar zina ya bar zina ya kame suna ganin wai ya samu lada saboda kame wanda ya yi nan dan annabi ya ce karanci in baka da taimako da zaka yi ma al'umma ta kuffa sharraka anin nas fa da sadaqa ka kame sharri daga mutane sadaka ne yanzu mutumin da ya ki cutar da kowa kawai baya cutar da kowa yana kokarin ya nisanci cutarwa amma bai amfana da komai sai wannan yana da lada ko ba jini <laughs> ya yi kokari baya kidnapping baya sata baya kaza baya kaza duk wani abu na sharri baya zane da ƴaƴan mutane kuna cin shin ya samu lada tun da ya kokari ya kame cutar da mutane aka ce kame wanda ya na cutar da mutane ya samu lada ko da bai aikata komai ba tunda mutumin da yake kidnapping yana sata yana fashi yana yin sara suka dan shara ne shi misali kaga ai yana cutar da mutane to wannan wani yaya an gani yanzu wani ne zamu rinja akwai lada ko babu mutum ya aure akwai lada babu lada shi asalin la asalin aure mu'amala ne kamar yadda cin abinci yake mu'amala cin abinci mu'amala ne idan mutum ya ci abinci don ya yi ƙarfi ya samu damar bautan Allah ya samu rana ya ci abinci kawai normal cin abinci wanda dama ko da ya ci ko bai ci ba dama can normal nasarar da ya ci abinci ɗabi'ar ɗan adam dama in ya ji yunwa dole zai ce ya ci abinci sai ya ci abincin nan ba niyya akwai rana ba lada ya sha ruwa ba niyya ai da shi da kafiri ba bambanci wanda yana cin abinci ya akuluna wa ya sharabun ya akuluna kamata akulun an'am so idan mutum ya yi aure ba da niyan ya kame daga haramun ba ba da niyan ya nemi yardan Allah bai da lada an gano wani ku dole shi mu'amala kana so ka samu lada a gare shi mu'amala yana iya rikidewa ya koma ibada da kyakkyawan niyya kamar kai likita ne kana yin likitancin nan ka zo ka koyi likitanci ne kawai don kana so ka taimaki addininka kana so ne ka samu lada wajen Allah ka taimaki al'umma ka samu lada a nan kana da lada kawai dai kai ko kai ne kana sha'awar lijidanci babu ruwanka da wai kana so kai ma addinin ka aiki ko kawai kai kana son sha'awa ne kawai da sauransu ya yi daidai da mutumin da yake farauta kawai ya dauki bindiga yana ta harbin dabbobi sha'awa kawai yake ga ya harba dabba dabba ya mu zai ji daɗi wannan bai da lada ku fahimci wani ku na'am ba lada a cikin sunan su ruwa in faɗin nan eh. sai shi mutumin da ya aure ya san cewa akwai hidimar da take da wani ba Allah ba ko kafiri ne ya san akwai hidima kuma yana yi ko kafiri in ya auri mace zai ci yadda ita kuma ba ba ba duka Allah ya ba sai samu lada amma ya san wannan haƙƙin Allah ne da ya daura a kaina saka na aikata ne saboda neman yardan Allah zai samu lada eh. na wa wajib istidlal bi hadha hadith wato wajahin kama hujja da wannan hadisin lalle annabi ya yi kiyasin saduwa da mace ah, cewa lalle saduwa da ita akwai lada ya yi kiyasin shi akan saduwa da mace manisanciya matar da ba matar ka ba wacce matar da za ka iya ta wacce ba matar ka ba to idan mutum ya tashe ta ba ta hanyar aure ba akwai zalibi to wannan hadisi ne bayyanan ne kan kiyasi ko ba ba kaga wannan hadisi ya ƙara zama raddi ga yan zahiriya a gani ga shi nan hadisi ne ya nuna ana kiran wannan kiyasul aks kiyasul aks in ya zama to mutumin da ya yi zina ya sarrafa ainihin al'auran shi zuwa ga matar da ba tashi ba ya yi zanibi to wanda ya sarrafa al'auran shi zuwa ga matar da yake tashi ne akwai lada shi ne kiyasul aula a kiyasul aks كذلك إذا وداعها في الحلال النبي حكنا إن يزن هذا الشيء حلال أقول هذا أجريش إن شاء الله نعم ما شاء الله كل مسألة تعمير نبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مقاصد ثانيا ثانيا ثانيا يجي نعم ومين ما تقدم تشير هاي نعم ثالثا ومين ما تقدم لقى أبن ديك باتا يتبه أن المقاصد الشرعية يتبه أن المقاصد الشرعية تنقسم إلى أصلين أساسيين ينا بينا شوى للي من فو بينا شريعة ينا كسوى زوى كأسلين قدابين مهمين فونتشن مهمين ahaduhuma cikin zuwa lura da abin da ya motsar akan shar'anta hukunci menene ya motsar har aka shar'anta hukunci me ya motsar Allah ya shar'anta aure menene abin da ya Allah ya shar'anta jihadi menene ya motsar Allah ta'ala ya shar'anta zakka kun gari lura da abin da ya motsar akan shar'anta hukunci yanzu misali menene abin da ya motsa a kansa a shar'anta zakka toshe bukatar talaka ko misali da sauran abubuwa wanda mun sani wasu ban sani ba menene ya motsa aka shar'anta aure wato tsarewa wato kamewa daga yin daga zina da kuma tsare zuri'a da mutunci menene ya motsa aka shar'anta jihadi domin kariya ga addinin musulunci to lura da abin da ya motsar akan shar'anta hukunci na'am na yake fala yau da fi shari'a islamiyya ba a samu a cikin shari'a musulunci umarni ko hani illa wa asasu al ba'id alayhi face foundation din shi wanda ya motsar zuwa gare shi ba wannan shine alal ijmal kenan a gani duk wani abu na shari'a musulunci umarni ko hani in an same shi akwai hikima ta ubangiji da ta motsar da shi alimna alimnaha am khafiyat alaina shin daidai ne mun santa ko ta buya a gare mu me ya sanya Allah ya shar'anta aure Allah ya shar'anta aure saboda wata hikima ta shi wannan a dunkule kenan me ya sanya Allah ta'ala ya shar'anta yin sallah saboda wata hikima ta shi am khafiyat alaina shin daidai ne ta mun santa ko ta buya a gare mu ah, nafiyar lil'abar, saboda kore wasanni kore wasa mai kore hikima in ka ce Allah ta'ala ya shar'anta aure ne kawai shi ma bai san dalilin da ya shar'anta aure ba ya shar'anta aure babu wani dalili kawai babu wani hikima na ba ta lura me yasa Allah ya shar'anta jihadi kawai Allah ya ga damar shar'anta wani babu wani hikima da ke tattare da shi Kamar kamai da shi irin kamar Allah yana shar'anta babu wani babu hikima a gani me yasa karamin yaro ke ya fasa wannan ya fasa wannan Na bai zani ba to ka mai da Allah haka eh me yasa ake yin sadaka to haka nan ne kawai ake yin sadaka kawai Allah ta'ala ba wai a wai akwai wani hikima Allah ya ce a yi sadaka ne saboda hikima kaza a gani wannan mazhaban zuwagiriya suna da wannan tunani kawai su in suka za akwai wannan hikima za su yi kiyasi Eh? in dai suke da akwai hikima to kiyasu ya zo kenan akwai hikiman kaza to in an samu abin da yake da irin hikiman ba shi ba za a kamanta shi to abin da suke gudu kenan zahiriya suke inkarin alhikima kawai Allah kawai da abin da Allah ya yi ne kawai saboda ya ga daman yi eh, ba wai ya yayi ne dan akwai wata hikima ba a gani to wannan ma shi ne fahimta na a sha'ira. yan asha'ira ba su yadda da hikimatun lahi biniya, shari'iyya ne kalbin jinni wani ins ba cewa Allah ya yi halicce su don su bauta mai la in ka ce Allah ya halicci mutum don ya bauta ma Allah kenan Allah yana buƙatar bautan, ka jingina ma Allah buƙatuwa ka yi ridda sai za ka ce shi Allah shi da kanshi ya ba da buƙaci na halicci ɗan adam ya bauta mu amma ba wai don ina buƙatar bautan ba haka Allah ya faɗa a na umarci dan adam ya bauta mun ba dan ina buƙatar bautan ba mai fa'idantuwa da bautan shi ne shirewa shi kashi dan adam wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ashe Allah ya ya halice mu dan mu bauta amma baya buƙatar bautan Allah ki bana buƙatar wani arziki daga gare su bana buƙatar su ciyar da ni Allah shi ne mai azurtawa ma'abucin ƙarfi amintacce ku fahimci wannan ko to kaga da wannan kenan wato Allah ya halicci dan adam dan ya bauta mai amma wa ke fa'idantuwa da shi dan adam ke fa'idantuwa da bautan na wannan ko su yan asha'ira sun yi inkarin alhikima suna mayar da wannan lamun nan ba lamun ta'alil bane lamun ne lamun ne na eh, bayanul ba. akwai lamun na na bayanul akiba kuna nan can na fir'aun din da ne falta hu al fir'aun kula lahum aduwa wa La lamu talib iyaran fir'auna sun tsinci annabi Musa yana jariri dan ya zama to a gare su maki kuma ya zama bakin ciki a gare su fir'auna ce na dauki annabi Musa gare dan ya zama bakin ciki a gare su kuma ya zama damuwa ya zama ki a gaba zai yi ba wannan lamul ba ne an gano ku zai zama da ali an Allah ba cewa sun tsince shi da Allah ya shi ne a shi ya tsince shi eh, ya zama a zai yi ba ce shi ba mauna da da dalilin da yasa kenan fir'auna aunin tsince shi Allah ya sa tsara tsince shi idan eh, ba ta alif ba kenan ai ana yin doki don ku ci ku yi kaza an faɗi jakim an faɗi dalilin sauransu yawwa yake huwa mai yaqdaru adamu bi qasd shari'a wannan shine abin da ake fassara shi da manufa na mai shari'a zuwa ga tabbatar da hukunci hukunci a dunkule kuma da araladin ta abin da ka shari'a ta zo ta yi ta yi ne saboda wani hikima an ce kada ku yi aure kada ku yi zina akwai hikima da zaka ce kada ku yi zina domin a tsare zuri'a in ana zina ba za mu gane wannan yaro ga ubangi da uwar shi ba za mu gane uwan shi ne ba mu gane uwan shi ba a gani aka ce kuma kada mu yi sata saboda ana so kowane dukiya ya kai zuwa ga mai shi a gani kada ya zama ni na wahala na samu dukiya wani ya zo ya kwashe cikin kwanciyar hankali an gane wannan an ce a yi jihadi don a tsare addini kuma a tsare al'umma da dai sauran abubuwa da ya kama da wannan wannan shi ne a alfa'il ala shari'atul tulukun duk wani hukunci akwai abin da ya motsar zuwa gare shi wannan shi ya bambanta jumhur daga mazhaban zahiriya eh. ya da hadari fama ibn hazam ya yi ta kokari a cikin littafin shi ilkamun ahkam ya tabbatar da wani abu ya kawo abu ya kawo filosofi ya kawo bayanai akan hadarin a ce ba kaza kaza a gani amma malamai sun bai rudu ibn qayyim ya bai rudu a cikin wannan littafin nashi da sunan shi ilamul muwaƙi'in Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk